This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a biyar ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da sabon firaministan Burtaniya Sakayar Tama ya fara naɗan naɗen ministoci da sauran manyan jami'an gwamnatinsa 'yan burtaniya na ci gaba da bayyana dalilansu na zaben jam'iyyar leba a wannan karan a maimakon jam'iyyar batun. tun ficewan Birtaniya daga tarayyar Turai gaskiya abun bai zo mana da daɗi ba an sami taɓarɓarewar tattalin arziki abun ya shafi kusan kowa da kowa abu na biyu kuma shine wajen kiwon lafiya abu na uku kuma shine al'umman kasar nan ba sa son yaƙe-yaƙen nan da tsokane tsokane nan to kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hasamai da kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke mai da hankali kan muhimmancin tsaro a kan iyakar najeriya da niger da yake yau juma'a ce za mu bu wato ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga aisha da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya al'amura sun dan fara lafawa a wasu wurare a kasar kenya bayan kwashe makonni ana zanga-zangar kin amincewa da wata dokar da za ta kara yawan harajin da mutane za su biya wanda aka ruwaito cewa ya yi sanadiyar kashe mutane da dama matasan da suka shirya zanga-zangar sun yi nasarar matsawa gwamnati har sai da ta hakura da dokar harajin an danganta nasarar da matasan suka cimma da rashin danganta kansu da wata kabila sabanin abin da yadda yake faruwa a baya inda 'yan siyasa da hukumomin tsaro suke ayyana zanga-zanga a shekarun baya da kabilanci. Protests told for their rights. Harshen Turanci wani matashi Abdul kenan yake cewa wannan sabon zamani ne ba tsoho ba. Wannan mu ne mu matasa kuma wajibi ne mu tashi mu kwato 'yancinmu. Masana al'amuran siyasa sun sha faɗa cewa mahukuntan kasar suna amfani da kabilanci suna raba kawunan al'umma kana su sanya tsoro a zukatan mutane ko da yake a zanga-zangar bayan nan masu zanga-zangar sun ce ba su da jagora kuma ba su da kabila sannan burinsu shine kawo sauyi a yadda ake gudanar da al'amuran shugabancin kasar martin andati wani mai sharhi akan al'amuran siyasar kenya ne kuma ya faɗa wa muryar amurka cewa mahukuntan kasan sun kasa amfani da tsohuwar dabarar da suka saba amfani da ita wajen raba kawunan matasan da suka shirya zanga-zangar. They are used to the normal kawaida Raila kind of arrangement where you go and call a press conference Ya ce sun saba da tsarin zanga-zangar da Raila ya saba amfani da shi inda yake kiran taron manema labarai ya bayyana kaddamar da zanga-zangar akan titina. su waɗannan matasan sun ɓullo da wata dabara galibi ta kafar sada zumunta suka shirya zanga-zangar inda gwamnati ba ta da wani iko a kasancewar suna amfani da kwakwalwa ne kuma wanda ke buƙatar amfani da hikima ba haɗa kan mutane a zahiri ba. gwamnatin kenya ta ɗora alhakin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da basussukan da ta ciyo daga ƙasashen ƙetare musamman ma daga ƙasar china yayin da ake ci gaba da matsawa ruto da gwamnatinsa shugaban kasar ya kafa wani kwamiti yau juma'a wanda zai yi binciken basussukan da kasar ta ciyo wanda ake saka yashi cikin sirri an fitar da sanarwar gargadi a wasu wuraren shakatawa da yawon bude ido a mexico yayin da karfin guguwar barrel ya haura zuwa matakin karfi na uku da yammacin jiya alhamis bayan da yi mummunar ta'adi a fadin tsibirin caribbean beryl wacce ke tafiya da cikakken karfin guguwa na 185 cikin kowace sa'a ta nufi yankin tsibirin yucatan a gabashin gabar teku da sanyin safiyar yau juma'a a cewar cibiyar kula da al'amuran guguwa ta amurka wato u.s national hurricane center nhc a takaice wacce ta yi gargaɗin samun iskar ta daɗa muni sannan kuma za ta sauka da iska mai barna zuwa dare shugaban ƙasar mexico andres manuel obrado ya yi kira ga waɗanda suke zaune a wuraren da iskar za ta kaɗa da su nemi mafaka bayan da cibiyar kula da hasashen yanayi ta yi hasashen cewa za a yi ruwan sama mai ƙarfin gaske wanda zai yi sanadiyar ambaliyar ruwa. Yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Janin da ke yammacin gabar tekun fasha. Hukumomin Falastini sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini inda mayakan suke buya a ciki kawanya sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta. Yayin da wani harin sama na ya ritsa da wasu mayaka a yankin. ma'aikatar lafiyar palestine ta ce an kashe mutane biyar to sai dai kuma ba ta yi bayanin sunayen mutanen ba babu wani ƙarin bayanin da ya sake fitowa daga bangarorin a bayan nan Firaministan kasar Hungary victor Orban ya isa birnin Moscow inda zai gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar turai ya kai a rasha tun bayan da ta fara mamayar ta a ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da oban ya kai wata ziyarar ba zata makamanciyar wannan zuwa ukraine inda ya gana da shugaban kasar volodymyr zelensky sannan ya yi wa ukraine yin duba yiwuwar amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakaninta da rasha ba tare da ɓata lokaci ba Orban wanda ake yi wa kallon babban abokin hulɗar Putin a tarayyar Turai ya yi ta hanawa da jinkirtawa ko kuma shashantar da duk wani yunkurin tarayyar Turai na tallafawa Ukraine da kuma kakabawa Rasha takunkumai a sanadiyar yakinta da Ukraine. Babban jami'in watsa labaran Orban ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Hungary MTI cewa ziyarar da Orban ya kai Rasha wani yunkuri ne na sasanta tsakani. Aisha Mu'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji sabon firaministan Burtaniya Sakayar Sama ya fara naɗe naɗe ministocinsa da sauran manya-manyan jami'an sa ba tare da ɓata lokaci ba a yayin da kuma 'yan burtaniya ke ci gaba da bayyana dalilansu na zaben jam'iyyar leba wannan karan a maimakon jam'iyyar conservative wanda ta yi shekara wajen sama da goma tana mulki daga turai ga ramatu garba da rahoton. Sakiyar Stama, Prime Minister Birtaniya na 58, ɗan shekaru 61 da haihuwa ya yi jawabinsa na farko ga 'yan Birtaniya yana mai cewa akwai jan aiki gabansa kuma aiki ne da za a soma nan take ba tare da an ɓata lokaci ba. Shekaru goma sha hudu rabon jam'iyyarsa ta Leba ta jagoranci gwamnati a Birtaniya, wanda ya sa sakamakon wannan zaben ya ci gaba da ɗaukar hankalin duniya. Musamman irin gagarumar tazarar da jam'iyyar ta bewa abokiyar hamayyata ta Conservative a kawo ƙarshen jagorancin Prime Minister Rishi Sunak. Dr. Idris Ahmed, wani mazaunin ƙasar Birtaniya, ya yi tsokaci kan wasu daga cikin dalilan da suka janyo faduwar jam'iyyar ta Conservative a zaben. tun ficewan Birtaniya daga tarayyar Turai. Gaskiya abun bai zo mana da daɗi ba, an sami taɓarɓarewar tattalin arziki abun ya shafi kusan kowa da kowa. Abu na biyu kuma shine wajen kiwon lafiya. abu na uku kuma shine al'umman kasar nan mutane ne masu son zaman lafiya wallahi lazim ba sa son yaƙe-yaƙen nan da tsokane-tsokanen nan da gwamnati da ta gabata take ta yi a alal misali zuwa hannu a cikin harkan yakin ukraine ha gwamnati ta tura kuɗi al'umman ƙasa ba a ji daɗi ba ko miskala zaratin. To ga dubban bakin da ke Birtaniya, shirin tsohon Prime Minister na aika su ƙasar Rwanda ya kasance abin damuwa batun da kuma ya taka muhimmiyar rawa a yakin neman zaben ganin yadda ya raba kan jam'iyyun guda biyu ga sauran baƙi da suke fatan samun sassauci a game da damar samun ayyukan yi da ma masu fatan zuwa ƙasar suna ganin dai bata sauya zani ba duk da cewa sabon firaministan ya ce zai dakatar da shirin tura su Rwanda Salim Abacha ɗan Najeriya ne mazaunin Birtaniya. Jam'iyyar Labour Party ta ma mutanen Birtaniya alkawarin cewa za su rage shigowar bakin haure ta hanyar rage zuwansu zuwa neman aiki da a bunƙasa ayyuka a Birtaniya da zai horar da mutanen Birtaniya su ɗauki ayyukan da ake kawo mutane daga waje su yi kuma mu dan ce bakin haure da muke ƙasar nan da sauranmu ba yanzu zai shafe mu wannan abun ba saboda eh, wanda za su zo daga baya gaskiya idan da gaske labor jam'iyyar labour za ta dau mataki akan wannan su eh, samun aiki da zuwa da zai iya zama kalubale ga masu son zuwa birtaniya To duk da haka Dr. Idris na ganin akwai bukatar sabon Prime Minister ya yi amfani da wannan nasarar tasa ya koyi darasi daga Rishi Sunak da ya gada ta la'akari da gogewarsa a fagen siyasa. Ana yi masa kyakkyawan zato cewa zai fahimci gani gaba ne ya ishiwa ne tsoron Allah inda tunani. Idan ka ga gemun ɗan uwanka ya kama wuta, kai ma sai ka shafa naka ruwa. Su rishi suna ba su zaci a al'amuransu za su taɓarɓare su zama ha bakin da za a yi musu irin wannan mummunan kayarwa ba a abin nan zaɓe. shi kiya stama zai ba da himma ne a kan abubuwa al'amura da suka shafi eh, al'umma. ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus. Ta gaida Ramatu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba wani taron faɗakarwa daga hukumomin mulkin soji game da zaman lafiya a kan iyakar Nigeria da Niger. Domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan mai na kai na zan gabatar sai ku biyo mu. Toma Dalla. mahukuntan mulkin soji na kan iyakar Najeriya da Nijar a garin Dutse a cikin da'irar birnin Kwanni inda suka faɗakar da al'umma game da muhimmancin zaman lafiya musamman tsakanin manoma da makiyaya. a irin wannan lokaci na shigowar damuna da masakin jiki tsakanin jami'an tsaro da faran hula don yin aiki tare da zai sa a toshe kowace kafa ga 'yan bindiga da ke yin kirdado a wannan yanki suna sace mutane don namin kudin fansa da kuma dukiyoyinsu da ma yin kisa babu gara babu dalili wakilinmu a birnin kwanni haruna maman bako ya hada mana wannan rahoto. A garin Dose ne a da'irar birnin Kwanni a kan iyakar Nijar Najeriya hukumomin mulkin sojan wannan yankin tare da rakkira sarakunan gargajiya da manyan ma'aikatan gwamnati na wannan yankin ne suka gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'ummar wannan yankin game da muhimmancin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da ma karfi karfi da karfe tsakanin jami'an tsaro da ke sintiri a wannan yankin da al'ummar da ke zamne a wannan karkara don hanawa 'yan bindiga shaka kasancewa sukan abkawa al'umma ba wani dalili kamar yadda suka wa hakimin garin dosai kwanaki kalilan kamin zuwan wannan tawagar a wannan garin inda suka karbe kudade sefa sama da miliyan uku kusan naira miliyan bakwai kamar yadda ya yi wa manema labarai karin bayani kamin karfe biyu sai na ga an ja import wani shi motsi sai ga hota fara ga tanan abin kamar da ya indo rana sai ce to kenan yau ina jin hakin indo sai yau dan gare ka to ban mata ya tsaye ba sai in tashi sai dai bisa mantala misali ma da hmm. in tashi sai ga su suka iso suka ce min kai kai kai kuɗi mun ka zo bi da an ce kana da miliyan uku kai sauri ka ba mu kuɗi mu hita ko kuma in muka kawo mana gaddama mu kare da kai mu musulmi inda mun kai sauri sauri ka ba mu kuɗi kai sai in ce a kuɗi ne kuke so suka ce min eh, in ce to kuɗan saurara to madam tana can da lotur kote ne eh, wannan eh, shigewa ta biyu ta kusa in ce mata to ɗauka ke kaso ka abin ke ne sai mutum biyu suka da wajen tun su hudu na su uku da kone da mai bindiga shi guda da pistoli wancan mai bindigogi gare su guda shi suna da sanda da mai sanda da mai bindiga suka ce ke in ba musu ba suka ke ma gama da ke ba eh ba mu ke lefa don mu bude daki sun kasa ko ta gaba guda da ya bage ta da sanda amma ni dai ba su min koyi ba aka bude daki a takaice abin da aka gare ni duk har kuɗin da aka aji aljihuna yan ba da wani dan zato da nika ba yaran recreation sun ka zube to lalle kudi sun ɗauki su kudi gare ni su kai min barazana ina da bindiga nan cin musu a ah, a ani ko ka kwarai banda a ce musu ni ko yuka banda tsakani da Allah suka ce min to da mi ka ba labarin mun ce a'a to wani gane kuma ba su da wani nadi duk hillani na su hudun ga ba su da wani nadi wanda na ka iya cewa ban gane su ko wani sai mun gama ido da shi kuma babu wani mai barazana in barkallo ne duk baki na hmm. duk baki na kani da Allah guda ban gane mutun da babu wanda ya kyama in gane shi ido da ido bale ko in su ce wai in gane su miliyan uku ina da ajiyar kuɗi amma ban ce mun wai ban san wani an kai sun ka san miliyan uku ne ba amma ba miliyan uku na ba saboda Allah abin da sun kaɗi ba gidana ya yi ƙarfin miliyan uku. A cewar kafta Abubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin Kwanni da ya jagoranci taron dole ne jama'a su karfafa ɗaukar matakan baiwa kawunan su kariya yayin da ya yi kira ga manoma da makiyaya da su bar ɗaukar doka a hannayensu. Wannan kuzari na ku ci gaba da neman ƙarin shi domin ku kare kanku ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare abun da duk ya zamanto ya huto maka daga wani ƙetare ya zo zai cuta maka kai ka zamna ka ce a'a ba ka iya yin komi sai iko ya taimaka maka to kana tare da hatsari naka na cikin gidan na cikin garinku da ya zama tantiri wannan ka kama shi ka jami'an tsaro a sa a hannunsu su sun san maganin shi idan muna jan hankalin manomi to wato dan mun san ita doka bisa kan makyayi tsarar raji ka shiga ka san goro za a zo a duba eh ka shiga sannan ga hukuncin ka kuma a tabbatar da hukunci zuwa ga mai kiyo wato ba wai a sa ka biya ba har gidan yari sai ka gano shi in Allah ya har gidan yari sai ka nemo sai ka gano shi kenan kai wanda ya banna a'a ba kai ba ɗaukar bakan ka doka ya in ka taba da shi kana da gidan yari inda za ka kai shi to ka gani baka da makarhi baka da iko kenan a'a ikonka masu hulla ikonka mai garinka sarki masu hula su ne ikon ka. Alhaji Ibro wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni kirayi ga jama'a da su gada muhimmancin zaman lafiya. Maganar zama lafiya shi ne ba haushi ka cewa zama lafiya ya zama dan sarki. Sarki zika ce har sarkin haya. To zaman da ake yanzu muna labar akwai yankunan da masarakai sun gudu sun bar su. Ba ku abin da ya sa sun ga gudu sun ka bar su saboda babu zama lafiya. In sarki babu talaka babu al'umma zaman mi zaci da al'umma ta wace dole sarki ta shi wace kenan babu abin da duniya ta ga zama lahiya ko tsakanin mu manoma mu mu ko kuma tsakanin mu da makiya abokan zaman mu a cewar sani na ma'aikatar elevash ya kamata al'umma su yi hattara saboda ba a cin gari sai da dan gari wato bisa ga an yi zancen mugga masu zuwa su kashe mutane su amshe musu dukiya ga ku yi dibin kamar wa'annan muggan ko su eh, haka na suka zakuwa su haɗo kun san an ce ba a cin gari sai da dan gari wa'annan mutanen nan kun lura za ku iske in sun zo za su zo direktaman babu kwana babu komai sai su shiga gidan mutum su ce ba mu kaza a nasu bangare hakimi dan dole na garin dole kiraye ga jama'a musamman waɗanda ke zamne a cikin karkara da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya domin tabbatar da samun zaman lafiya jami'an tsaro kamar masu gardi kenan kowane gari sun ka zo mutane yana goyon baya su ba su karin gwiwa sannan a kula a gane miyagu waɗanda daga shigowa suna cutar mutane don cutar nan a hali yanzu ta kai mutane ko kaka tunda wallahi ni dai kan kaina na yi kwanan da gidanmu su ha dubban kwana saboda barawi kira na sun kai sun kace suna zan kwa gidanmu kenan kaga sun yi min hujja wadda dole hankali ya tashi to don Allah jama'a ku ba da karfin gwiwa bisa ga goyon bayan tsaron nan kowane talaka yana goyon bayan tsaro ita dai wannan fadakarwa tana gudana ne lokaci zuwa lokaci a karkashin hukumar nan mai nauyin kawo zaman lafiya a cikin wannan kasar da ake ce ma HACP Hot Authority Ala Consul consolidation de la paix. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilin namu Haruna Maman Bako. sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaishe ka to muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to ga dukkan alamu muna da wani akan layi daga nasarawa wake kan layi daga Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maralla kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin gida ta a karamar hukumar karo a nan jihar Nasarawa. To muna jin ka malam babawo. Masha Allah, alhamdulillah kamar yadda <clears throat> zan faɗi abin da ke damuna na farko ina so na ba ma gwamnati shawara akan wani abu biyu da muke bukata a ce wato ta yi mana kaga eh, maganar tsaro sai maganar man fetur nan yau in aka ce talaka ya samu maganar man fetur an karya shi to ina tabbatar da cewa koma menene yake da tsada insha Allah rabi zai sauka kuma sai maganar tsaro maganar tsaro kaga kamar sarkwato zamfara yawanci munan da muke bangaren jihohin nan tsakani da Allah muna ganin irin shinkafan zamfara a cikin garin mu muna ganin masara irin na bangare bangaren nan to kaga yanzu yan bindiga sun hana su noma to kaga abun da jika matsala muna to da, fatan ah, waɗanda abun ya shafa sun ji ka ah, duk da layin ka ya katse bari mu je mu sakkwato birnin shehu ke kan layi a sakkwato. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba Dina Sokoto a Najeriya. To Malam Bello muna jin ka. In yabo ga a sanata mu na Sokoto ta tsakiya Alhaji Aliyu Maga ta kaddawa muku irin ayyukan da yake muna a nan jihar Sokoto na alheri muna fatar Allah shi saka miki da alheri kuma muna kira ga sauran ga sauran sanatoci da wannan jiha ta mu sokoto da su yi koyi da wannan bawan Allah dan Aliyu sanata Aliyu maga takardawa muku gaskiya yana ayyuka na alheri da taimaka ma jama'a da kuma taimaka ma bayan Allah a wannan jiha ta mu sokoto Allah to da fatan ya ji ka kuma sauran jama'a sun ji ka kuma za a yi koyi da shi a bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan layi a jamhuriyar Nijar To kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar wadata ta walele birnin Adar jamhuriyar Nijar. Muna jin ka. Ni ra'ayi na da zan badawa a yau shine bisa ga taron kasashen Afirka da za a yi na IS Gobe Allah kai mu Asabar. Gaskiya mun yi farin ciki sosai kuma wannan taron yana da muhimmanci sosai domin kasashen Afirka sun yi kai guda su lalubo matsaloli tsaro da ake fuskanta nan kasashe fatan da muke yi dai wannan taron shugabannin nan kasashe Allah shi ka lahiya kuma Allah shi sa a yi wannan taron cikin kwanciyar hankali sannan kuma muna jin shi namu shugaban kasar Nijar Chani Abdurrahman da dukkanin ilahinin su To da fatan an ji ka sannan bari mu dawo dai Najeriya ba mu je mukunta gorawa ke kalai. Ka albarci kana magana da injiniya mai gero makeri kwata gora jihar Niger. To injiniya. Wannan gaskiya yanzu babu abin da ya damu duk halin rayuwar da ake ciki a nan arewacin Najeriya Najeriya babu abin da ya damu kamar rashin tsaron ga. Gaskiya ya dace kalamasi gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi su daddage a yi tsaro ba wata ta guda ta kama ba ya dace kowace jiha irin zamfara kebbi naija to ko an ka taro nan ba mutum guda ya kyale ba a ruwan taro wanga taro shi ka sa a ci maganin yan ta'adda amma ta wanga a duniya maganin yan ta'adda wanga bai yi ba to kaga za a an yi baya ba zane oh. dan haka ina masa wata alheri su daddage don Allah a yi aro manoma su samu halin zuwa gona To mun gode injiniya daga gora bari mu sake komawa dai jamhuriyar Nijar din nan. Wake kan layi a Nijar? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. kada tare da umma mala gaban shugaban kulub sari ka dogon dutse muna ji abin ta annan ra'ayi na bisa ga wannan taro da za a yi na kasar mu ta Niger kuma hmm. taron na a ta baya a san kuma tsoyi a cikin tare talakawa kun ga da mana za ta kama kuma talakawa wallahi tsadar rayuwa ta hana ko noma kuma yana musulmin Nijar barka da sabuwar shekara kuma Allah shi mai mana. Na gode mu da Amerika umma malala da gudu gwamnatin Kenya Hoden Nijar. To mun gode kai ma eh, bari mu koma Najeriya wake kan layi a Nasarawa. Ni ne tukur dan sarki ranganda Sokoto local government Sokoto state gurba government. To muna jinka. ka. eh dama abin da an damuwa magana tsaro ne gaskiya ya kamata eh, gwamnatin mutane kokari ta kawo ainihin damun mutane aka magana tsaro domin tsaron nan ba in babu in akwai shi ko ni tsada abu wallahi abu zai sauki in dai akwai tsaro za a samu dama a yi a samu dama a yi ayyuka na neman kuɗi wanda ko ni tsada abu za a samu amma rashin tsaron nan zai sa za a samu damar yin noma ba kaga in ba za a samu damar yin noma ba kuma kaga yunwa za ta mamaye kasa abin ba daɗi ba lallai kan kana da gaskiya shine shawara ta ina ba ina ba ina ba to mun gode da shawarar da ka bayar bari mu je mu Kaduna garin gwamna wa ke kan layi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. kana magana da yakubu dodge sabon sabon daga nan garin kamar headquarter da kulu to yakubu dodge muna jinka yawa yau na son bayyana farin ciki na yadda dambarwar siyasar da ke faruwa a jihar kaduna mm. domin da a ce yankin pdp na kai yankin nan za a ce bita da kwallo na siyasa to alhamdulillah inda apc ne da apc to muna da gwamna gwamna mai ce bincike tsakani da allah kun gaskiya da kankarin ta mu gane domin lokacin tsohon gwamna mai sa da malayaro shi gwamna wanda ya saka ya fara ya musu wannan binciken rai kama shi daure shi to muna goyon bayan wannan gwamna a bincike gwamnatin baya ba bincike kulle saboda a kama duk wani mai laifi ina muku fata alheri to mun gode daga nan bari mu je mu kebi wage kan layi a kebi assalamu alaikum ibrahim kalmar sigar ba ni na alhaji hassan da ni fallu mai kifi to alhaji hassan a gaskiya ta allah wani irin mawuyi ne kuke ba da kowa da ra'ayin su ne ko kuwa jazaman ka faɗi ra'ayinka ma mai ma'ana To ai na shi ne gaskiya lokacin da kuka ba mu ya karanci na saboda ka don ala ko dan kara mana lokaci don mutum yana su nema sai lakku wa'adi ya kare bai same ku ba. Eh to ci gaba dan faɗi wani abu muna jin ka. To gaskiya saboda gaskiya yanzu da kuku da mai layi mu na gidan rediyon Amerika muna yaba muku da godiya da fatar alheri Ubangiji Allah ya bar zumunci Allah ya sa To mu ma mun gode maka bari mu je Maiduguri wake kallaya Maiduguri. Malam Ahmed Gadi ne daga Maiduguri. To muna jin ka. Eh to to ina kira. Wato shehunan irin sarakunan nan a maida su karkashin gwamnatin tarayya. Saboda me? Eh saboda saboda yawanci gwamnati suna musu karan tsaye kamar na Kano. to ya kamata a mai da su abin karkashin gwamnatin tarayya. Me yasa ba za su eh, zama wato ya kasance ba su karkashin kowa ba? A to ai su ne shugabanni kafin turawa su zo ai ba su zo su tarar da sarakuna ba. To, da haka kana ganin eh, kana ganin eh? suka kasance karkashin gwamnatin tarayya abin zai fi wato ba za a ci mutuncinsu ba kamar yadda kake zargin ana ci. eh haka ne haka ne saboda 'yan siyasa suna musu wato wato wato karan tsaye kamar yadda ya faru a Kano ko ba haka bane to Allah sa ayi wanda shi ke daidai ah, mun gode muku da bayyana ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku kuma da kasancewa da mu mun gode To yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai amman a takaice. al'amura sun fara lafawa a wasu wurare a kasar kenya bayan kwashe makonni ana zanga-zangar kin amincewa da wata dokar da za ta kara yawan harajin da mutane za su biya wanda aka ruwaito cewa ya yi sanadiyar kashe mutane da dama matasan da suka shirya zanga-zangar sun yi nasarar matsawa gwamnati har sai da ta haƙura da dokar harajin An fitar da sanarwar gargadi a wasu wuraren shakatawa da yawon bude ido a Mexico yayin da karfin guguwar Beryl ya haura zuwa matakin karfi na uku da yammacin jiya Alhamis bayan da ya mummunar ta'adi a fadin tsibirin Caribbean. Yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Janin da ke yammacin gabar tekun fasha. Hukumomin Falasini sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.